فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما sai muka yi nufin Allah ya musanya musu da wani yaro wanda zai fi musu alheri wajen addini da nagarta da tsarkaka daga zunubi kuma wanda zai fi kusa da nuna jin kai ga iyayensa sama da wannan.